Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara studio Kalangu kada ku manta wannan fili dama ce gare ku domin yana kawo muku haske kan batutuwa daban-daban da muke taɓawa a cikin wannan ƙasa ta mu jihar su kasance ta fuskar tattalin arziki zamantakewar al'umma muhalli da dai sauransu kamar yadda muka saba a yau ma mun gaito baki da dama wanda za su taimaka mana inda zan mai da hankali kan matsalar nan ta yara masu aiki a cikin gidace to sai dai abin matsalar shine wanda kuma tuni kungiyoyi da dama suka fara nuna damuwar su a game da haka a nan ɗakin magana mun gaito malam isa alu aye wato masanin zamantakewar al'umma sannan kuma da malam zibirina hamani na kungiyar nan ta alten ita ma mai fafatuka domin kare mutuncin mutane da yara ƙanana da dai sauransu da kuma halima jido wadda ta kungiyar nan ta feb mai fafatuka domin kare kare ɗiya mata da yara a cikin gidajen iyalai za mu tattauna da ita kai tsaye kuma ta wayar tarfo a nan ɗakin magana ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan shiri. To malamai barka da zuwa. Malam Isa Alu Aye sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron namu. Eh to daga ce ne ni ne Isa Alu Aye eh sociologue nake muna sa ido biskan eh, katewa na dan adam. Wato halaye shi dai a shi a cikin eh, rayuwar shi ta yau da gobe tsakanin shi da yan uwan shi don ya take. Mm. Mm. To nagode eh, Malam Zibrina ku sai ku gabatar da kanku ga masu mu da wani suna kuka zo kan wannan muhawara ta yau. To ni dai eh, Zibrina Hamani aka ce mini kuma ina tare da kungiyar nan da aka ce ma Alten mm-hmm. mai yaƙi da ah, aikin yara mm-hmm. a cikin ƙasa. Eh, to ina ganin idan komi ya zo daidai muna tare da Halima Cito ta ma'aikatar Feb. Eh, malama Halima ko kuna jin mu? Ina jinka Alhaji Ada ina jinka ina jinka. To muna so ku sake gabatar da Kan kanku ga masu sauraron da kuma wannan kungiya ta ku. Masha Allah sunana Hajiya Halima Sarmai mu ne kungiyar na mai fafutuka da kare hakkin mata da yara dangance da takurawa da ake iya iyalai. Hmm. Yanzu kun shi wato matsalar eh, aikatau na yara ƙanana a cikin gidaje. A dunkule ya kuke kallon wannan matsala? To a gaskiya a yanzu abin ya yi kamari sosai saboda me yasa na faɗa haka nan za ka ga an kawo yara ƙanana ƙanana ba su kai ba ma shekara goma shekara bakwai takwas an kawo an sa su ayyuka cikin gidaje wani shara ma bai iya ba wani wanke kwanoni ma bai iya ba kuma a ce dan haka nan ne aka ɗauke su yara suna wahala ana ba su kashi ana takura musu kuma ka san yaro wani bai ima yunwa idan ya ji yunwa ya ga abinci ya ɗauka kuma zai zame mai matsala yara suna ta wahala maimako a ce suna makaranta gari ya waye ga sun suna aika aika gidan mutane. Eh to Halima a ganin ku me ke kawo wannan matsala ta yara da ake sa su aiki shin uwaye ne suke tilasta musu ganin wato suna tattar da tarin fatara a cikin wannan kasa To a gaskiya eh, sun ce bana damana ba sai ba kyau babu abinci kowa ya kama hanyar shi su ma an sa su a hannun wa'yansu mata ne don su zo su yi su samu ai jika uku jika biyar a wata kuma sun tabbata da lalle in suna gidan wani sun samu duk sahiya abin da suka ci kenan kawai um, rishin abinci ne da wani tsananin talauci da kenan yake eh, addaban mutane su ne suka sa yaran na ake sa su aika aika. Eto eh, yanzu a ganin ku hukumomi suna ɗaukar matakai na kare waɗannan yara ko kuma suna ɗaukar matakai ne na tankwaso iyaye da su daina tura ɗiyansu cikin irin waɗannan ayyuka a cikin gidaje a birane. To wallahi ada ba ni da masaniya amma dai mu a ɓangaren mu mu muna nan muna ruwa muna tsaki saboda mu gani wannan abu an daina shi. To amma dan dai ba mu da maganin ciwon nasu saboda ba mu da halin da za mu iya ba su abinci. Dole wani bi dai za mu bi hanyar da za mu yi dai mu kare hakkin su su su sha wuya amma ba za mu iya hana su ba a kawo su a sa su aiki saboda ko mun mun hana ba mu iya ba mu da abinci kuma ba mu iya mu kare eh, wannan iyalin su dangance da wannan rashin abinci to yan kadiba matsalar shin masu ke da lahi a naku ra'ayi ko kuma su waɗanda suke tura ɗiyan nasu ke da lahi a gaskiya akwai abin da ya haddasa wannan ka gane tilas ta kawo wannan yaya tilas ba baka da abincin da zaka ci da yaro kenan ka sa ido kana kallon shi wanda ka neman mai hanya to an san da yara ƙanana ne ne ake sa wannan aiki kuma idan ka duba yadda wato majalisar ɗinkin duniya take ƙoƙarin kare yara ƙanana musamman mata wannan eh, wannan hukuma tasu shin kuna ganin su kan kansu abin ba yana tayar musu da hankali ba idan ma an ka ɗauki misalin a ƙasar Nijar yara ƙanana ana sa su aikatau a cikin gidaje. kuma in kaga yaran yan butsatse in ka gansu yan yara kanana kanana abin yana tada da hankali gaskiya abin yana tada hankali kuma abu ne na al'ajabi ka gane amma mutane kamata yanzu a mai da hankali wajen dalilin da yasa mutane suka taso na rashin abinci na'am tunda a gaskiya in jiki bai dauka ba ba ka iya komi a rayuwarka wannan gaskiya ce amma aka mai da hankali wajen yanzu yau in aka ce za a ba su abinci kuma har akwai rishin ruwa a garuruwa bare ma an kadi ba musamman wajen fulinge dole kabinsu daga wajen filinge suka hoto, ga rishin ruwa ga rishin abinci na'am kenan kuma wannan suke tushen rayuwar dan adam in babu ruwa babu abinci a gaskiya babu zama cikin gari hmm. yanzu wannan kungiya taku ta feb tana da wani kira ko wani sako ga uwaye da su kuma mutanen ma da ke amfani da waɗannan ƙananan yara a cikin gidajen nasu mu dai musamman ma ga masu ɗaukan yara. Ga mhm. masu ɗaukan yara a diba a ganin yara mala'iku ne 'yan bayan Allah kuma ga dalilin da ya sa neman abinci ne. Maimakon ma ka ɗauke shi don ma ka bashi wahala in kana iya taimaka mishi kana da halin ka taimaka mishi. Ka ɗauke shi ka tabbatar mai da abinci ka tabbatar mai da inda zai kwanta ka tabbatar mai da ruwan da zai sha. In kuma ma mahado kana iya ɗaukan yauni ka tabbatar mai da ka samo mai ilimi. A sa shi ko makaranta ko ko a sa shi makarantar boko. To, Madan Halima ina ganin za mu sallame ku saboda kokarin da kun kai ma don ku karɓe mu a daidai wannan lokaci ganin yadda kuke da tarin ayyukan da suke gaban naku. Mun gode eh, Madan Halima. akwai wasu tambayoyi sai ba To shi kenan na gode bari mu dawo a na ɗakin magana ah, kenan. Ah, Malam Zibrina Hamani kaji abin da wato madan Halima ta bayyana a ah, kai tsaye ta wayar tarho. Shin wannan aikatau da ake yi a cikin gidaje wanda ake amfani da waɗannan ƙananan yara shin ya dace a yi shi a naka ra'ayi assalamu alaikum mhm. mun gode da kuka ba mu dama eh, tsohon bakin mu cikin wannan muhawara amma aiki dai in aka ce aiki na yara ne abu ne wanda bai dace ba ka san a cikin aiki akwai wanda aka ce shi ya dace akwai wanda aka ce bai dace ba muke cewa dai aiki akwai wanda aka dibi na yara wanda ya dace akwai wanda bai dace ba mhm. don saboda aiki wanda ya zamanto yana sa yaro ya yi hankali ya samu tarbiyya mai kyau ana cewa ya dace da yaro da saboda duka yaro duka kiwo ne ake yi yaro duka ko duka gaba da baya da ya tashi in ba an koya mishi abu ne ba bai iya shi ya kai ga tahiyar shi ga magana duk ana koya ma yaro duka har ya kai ga waɗansu abubuwa ana koya mishi yana sa shi na yi don saboda ya zan mutum gobe mhm. amma inda duk ya zumunto aiki ne za a sa yaro tukuru wanda ya zamanto ba kamata ya yi ya sa yaro ciki aikin karhi wanda zai zumunto zai cuta ma eh, jikin shi ko mhm. ya cuta ma hankalin shi ya cuta ma ma yaro dai gaba da baya mm. gurguntar da shi mm. to duk wannan abu ne wanda bai kamata ba ga namu dubi mm. yaro abin da ya kamata dai yan ce yaro ne wurin shi dai makaranta ya ta yi neman ilimi a kasashe makaranta hankalin shi ya zo ga abin nan ya san abin da a duniya gobe ya zan mutu wanda zama to kamili wanda zama to zai iya zakwa shi taimakon kan shi ya taimaki jama'a shi ne za a sa shi wanda zai tsayar da shi dan gobe zan nan gobe amma in ya zama to aiki ne za a sa yaro dan saboda son ran babba wannan bai dace ba mm. a da don da aiki akwai tun da ma an san akwai wannan suka ɗauka gida ana ca mai bane kamata yi shi mm. suna suka ci ma boyi boyi a mm. cikin gida ya kai ana ca ana barwa ko cikin gari ma ana barwa sai iske mutane ne wanda zumuntu suna tare da wani babban mai gida ko babban malami shi dai ya zumuntu mutum ne cikin gida yana zama kuma a zahiri ana kaiwa in an kai aure ana ɗauka yarinya ko yaro a sa tare da mace ta ta yi ta da ita tana kama mata aiki mm. duk ita tana tana mata abu na amma ya to cikin abin ne yanzu sai abin ya zarta mm. yaron da ake dibin cikin gida yaro ne ketare da aka dauko a kawo a sa a cikin gida mm. to ka gani wannan shi aiki naka dan saboda ya samu dan abu mm-hmm. to ka gani wannan ya san aikin yara kenan don shi ne kamata a kiyaye game da wannan akwai matsala eh, abinda nake so in gane kan wato wannan magana da kuka yi eh. shin idan shi ma'aifi yana ɗansa kuma wannan ma'aifi misali eh, yana aikin bakanike ne wato aikin gare shi sannan kuma yana da ƙananan yara shin ba ya da 'yancin ya tafi da su a wannan wuri na shi rika koya musu wannan aiki da yake yi domin su gaje shi a'a aiki inda aka ce aiki kamar aiki na gareji. Mm. ko ko aiki na na tafuna mm. yaro in an ya kamata a ɗauke shi a sa uba ya kamata ya ɗauke shi ya sa shi lakwal mm. inda zai zuwa ya ya samu ilimin zai sa shi ma ya zama mutum nashi na kanshi kakka dibin kai wai kai kana aikin garaji ko kana wani tahuna ka ɗauki yaro kuru ko kana fentin ka ɗauka ka sa shi zai cuta ma yaro inda hi gare ka abin ka samu nan ka bada ya tahi lakwal har ya samu kanshi ya waye har ya samu ya samu abin da ake cima certificate koko ko ya wuce ma ya samu ya samu breve zai zama mutum wanda zama to kamar kowa har ya samu ya yi ilimi mai yawa na gode malam zibiri na kayan dawo gari ka barin dawo kan malam isa alu ai malam isa eh, kashi abinda mada halima ta bayyana a gurgushen mi zaka ciya kafin in yi ma tambaya eh to assalamu alaikum Eh, ina godiya kwarai da kuka ba mu wannan dama muka zo a studio na kalangu ina tsamma abin da hajiya ta faɗi eh, ta faɗi yawanci duka gaskiya biskan kan nan da muke gani a nan cikin birane don babba matsala ce kuma abin da ya aiho ta wadda ta faɗi nan yawanci yawanci birama talauci rashi rashi wallahi shi yasa mutane da yawa suke tasowa suna zuwa cikin birni suna ka yara suna kai su aiki da kuma jahilci jahilci babban matsala ce ita ma da take sa ubannai suna turo yara don ganin ake dalar nan ɗari jika ko jika biyar da zai samu a wata zai turo ma shi ko da zai ba shi ko zai ba baban shi ya wadatas a lorke in aka bar shi ya je ya nemi aikin da zai amfani shi ko ya nemi ilimin da zai amfani shi nan da shekara goma shekara ashirin abin da zai yi ba karamin abu ne ba sosai don shi yasa na ce maka talauci da jahilci su ne eh, tushen wagga matsala da muke cikin ta ayyuka na aikatau da yara suke to idan an ka duba yawanci yan mata ne suke gudanar da irin waɗannan ayyuka na cikin mhm, gidaje mhm. shin me yasa ƙananan yan mata ne ake turowa eh ka san yawanci me yasa ƙananan 'yan mata don saboda ƙananan 'yan mata sun yi zama ta da iyaye uwaye mata in sun ka uwayen nan mata suka hito suka baro ƙauye sai su ɗauko su zo da su in suka zo da su kuma aikin gida aka ce aikin gida a nan a cikin kasashenmu kawar gani ake aiki ne na mace na mm. ɗiya mace kenan dole inda aikin gida ne za a yi a yawanci ɗiya mace ake kawowa namiji ko kaga ya zo da wuya za ka iske namiji zai yi ɗori da wuya za ka gani yaro samari an sashi ɗori an sashi wanke wanke an sashi wanki he dai ma in ma ɗauke shi aiki sai dai tallar ruwan sanyi haka tallar wani glass ko ana tura shi kasuwa ya sayo abin gida mm-hmm. don ku duk sai ki ga duk abin da a cikin aikin gida ganin ake diya mace ce take yin shi mm. allo wacce ce ta zo da kanta ta yi ko kuma ya karama diya mace aka sa duka dai su ne aka hiba eh, to an kai tunda ayyukan gida ne ai ba aiki bane wanda za a sakari ko Eh to. ai babu wata matsala nake gani duk da cewa kuma ayyukan sun sha bamban idan sun ka zo cikin birane suna. Madalla in a ainihi kawal babu miskilan yanzu da dan uwana ya faɗi ina son kuma biska gare shi a mamta. Mhm. Kawal in abu ne wanda ake cewa a koya ma mutum. Mm. Mu a cikin tsari na Afirka a sani a da a gargajiyance kenan yaro aikin da uban shi ga yi shine uban ke kokari ya koya mushi ya iya. Mm. a wannan waje shine ake cewa initiation kamar wannan ita ce ikurkin mu a da a da in dan makeri kake makeri za ka zama makeri ne za ka kokari ka zama kawai babanka in gona gare ku gonan nan ita ce canza za a kai ka tun da eh. wuri a sai maka dan kalmi dan karmi ka eh, fara eh, aiki mutum da ya zama manomi madalla ya zama manomi shi ma in duka kiyo ne tare da shanu zaka tashi ko kuma tare da awakai in kuma harbi in harbi ne kuma tare da <laughs> zaka bi uba tun da wuri don wannan shine ne mu da eh. ainihi da muka sani eh. kenan wannan bai da tilas bai da matsala mhm. don a kwanan baya ma mun yi wani atelier mutane sun so su kwatanta da wannan duka cikin aiki ne ni muna cikin waɗanda ba mu da haka ba in abu kawal adibi menene a gurin shi guri ne na yau uba ne kai ka a yaronka ba dole ne baka ce sai ka kai shi bai zama tilas ba severe gwamnati ya ce ekwal ta zama tilas a kowa daga shekara nawa har zuwa shekara goma sha takwas mm. amma uba ya gani ekwal kina ba ta mai shi yana an kasuwanci ne yala mm. ya ce yaro zo mu je kasuwa ka koyi wanda ake kasuwanci mm. ba miskila babu matsala abin da an matsala mm. lokacin da za a iya sa yaro aikin da fi karfin shi mm-hmm. misali aikin da ya huce karfin jikin shi mm-hmm. in ana sa shi wanda an takura ma rayuwar shi ko a sa shi cikin aikin da zai wahala yana cikin rana yana cikin bisa expose kawai tare da shanun ga da ake ni mhm. yana iya suna cikin daji su kwanan nan su yi abin nan wannan duka inda shi ɗaya ne ba tare da ana kulawa ba shi ne an musuntawa kuma shi bai kai ba shi bai kai ba shi ake kutumta da musuntawa mm. amma in dai nuhi kan koya ma dan ɗana ne aiki na gari bai da matsala. Ito mm. eh yanzu idan muka dawo kan su waɗannan ƙananan yara da suke aikata a cikin gidaje. Mhm. Eh, idan ka duba yawancin mata ne kamar da na gaya muku. Mhm. Amma kuma wato suna fuskantar kawo wasu matsaloli bayan waɗannan ayyuka da ake sa su sahi da mulice mhm. wani lokacin ma an sha ba da labari ko an sha gano da cewa waɗannan yara ƙanana ana musu faɗi a cikin irin waɗannan gidaje shin eh, ka taɓa shi irin wannan labari ko kuma me yake kawo waɗannan matsaloli eh to kun san wannan matsala ni a gani na ba a maca aiki tunda aiki shi yana da ka'ida hmm. aiki ma da nasara ya kawo ko kuma da nan gwamnati ake yi aka ce kai awa takwas a ini bangaren bature ne bangaren bature ka'ida mhm. amma sai ka iske yaran nan sun zo suna aiki tun da sassaye tun karfe biyar ko karfe shida an tada su mhm. ba su kwanta sai karfe goma sha ɗaya ko sha minuwi na dare ina lahiya take wato a za a iya kwatanta su kawan matan ƙauye da su ko da yaushe ko da ana bisa aiki ana bisa aiki wannan bai yi ba ko kaɗan kuma abin da za a ba su da kal an tarmin salar wai hmm. za ka wuce albashi jika hmm. biyar a wata ko zuwa jika goma sha biyar wadda ta samu ita ce samu jika goma sha biyar a lorke a nan samu ismik karamin salar hmm. jika talatin har da wani ɗan kai ko shi ne ka'ida kenan zancen a ce aiki bai taso ba ana dai musgunta ma yara su talauci ya dame su ba saboda su sun kawo ana halaka ɗiyansu ko kuma jahilci ya dame su ba saboda su zasu yi sun turo diya ana na ana kuma ga su an haɗe da dama babu halin kula babu halin da ai a kula ai shine babban wata matsala kuma sai ka iske namiji guda ko mace guda da yaro takwas namiji mai mata biyu uku yaro sun kai 20 ya zai ya kula da tarbiyarsu ya zai ya kula da basu takalma ya zai ya kula da basu eh, ya kai su ya kula ya zai ya kula da basu abin da zasu kenan dole dai ce take sa su waɗannan uwaye suna turo diyan duk ƙarfin namiji in ka gashi a ƙauye in yana da mata eh, mata biyu uku hudu karhin shi gona ce hmm. gona in Allah kaddara ba a yi da mana kwarai ba ya za dole ne sai yaran sun hutu tun uwa ba ta iya zama yaran tana hutu kuka za ta hutu za ta jawo su in ta jawo su ka zo birni su kuma nan birni mutane dan babu imani imani yana ga hutar mutane tanda in kana da imani kaɗan wanda za ka yi ma yaro dan mutane ka san da kawai dan ɗanka ne za ka ɗauki yaro ya za ka ci ka doki yaro dan shekara bakwai dan shekara takwas dan shekara goma ka ce ka sashi aiki kuma yawanci ma an ce ana dukar su sosai ana da kyau ma tunda aikin da za ka bashi akwai lokacin da ma an ce ba a ba su abincin da za su ci ne aikin da ya kamata kake mai shekara talatin ko mai shekara ashirin da biyar a cikin gidanki shine za ci yarinya mai shekara goma ko kasa da goma ta zo ta miki ai bai yuwa ki samu daidai da kike so in ba a zo daidai ba kuma ai ta bada kashi amma in ɗaya ce in kina koya mata ai baki bugunta to uwaye a ganin ka suna sanin wahalhalun da waɗannan ɗaya nasu suke fuskanta idan suka shigo birane suna irin waɗannan ayyuka a cikin gidaje yawanci da ba su sani tunda ka san menene matsalar wani bi menene ake guri a samu abin da an kai yarinya za a gani ana musu faɗi a cikin gida maza ko mai gidan ko yaran shi ko ɗiyan makwabta suna faɗan musu amma ba su hudi don saboda suna saurar da za su tahiya na in suka wata na uku wata hudun nan za su tahi garin su su biya da 'yan kaya an sayi ɗan man shahi an sayi wani ɗan takalma an sayi ɗan tuwahi an tahi da su a ta ana nuna matsara ana nuna mata uwaye su ce diyarta ta Allah sa albarka Allah masha Allah sun kawo alheri to madalla shi ne ake shi ke sawa ko suna cikin wahala in su basu faɗi uwaye kuma wa'insu sun sani sarai amma wanda ni kutumta maka ba san wanda su yi ne ba sai a ce je ki gobe ki sake gida yalla wannan su ne a banza amma an je wani gida an samu sarari to Allah ta wani asiri bai malam Isa ina dawowa gari ka malam Zibrina wannan kungiya ta ku ta Altana tana yaki kan waɗannan matsaloli da su waɗannan yara suke cin karo da su a cikin gidaje shin a bangaren kungiyar ku yayin kuke tayar da aikin kare waɗannan yara ko kuma yaƙi da waɗannan ayyuka da ake sa su to mu dai a mu mun sha wannan aiki suka ga don kare eh, lahiya yara akan nan abin da muka yi inda ya zamanto san a nan garin farzan ka ɗauka a birnin yamai mm-hmm. akwai anguwa anguwa inda ka zakwa da waɗannan yara masu aiki cikin gida mm-hmm. da kyan sun yi gungu guda duk yan gari guda sun taru waje guda suna da kyan bukkokinsu kuma mm. inda ya yi suna taruwa suna kana iske su kama ya zan kamar tasha mm. to mu abin da muke dai waye kai muke kuma muna tambaya mu sani daga ina ne suka hito mm-hmm. muna ɗauka wannan darasi mm-hmm. in muka zo muna tara su ne muna maida su wuri muna koya muna nuna musu abin da ya zamanto aikin nan da suka na suna yi abin a matsalar shi kuma su san abin da a ciwon shi ciki mm. dan saboda aiki kamar wanda malam ali ya faɗi aiki in ana biya biya da doka ta aza ko da ba komi ba shi ka talatin kenan ga mm. wata to waɗannan ba su samu shika 30 duk ƙarfin biya daga jika biyar jika goma sha biyar ta in yayi in yayi yawa don ka kashi abin abin suke ciki nan mm. akwai musguna tunda akwai musguna a ciki musguna kar ta yi yawa ya kamata mutum wanda ya mutu shine cikin wannan aiki ya kamata ka nuna mishi gawa da abin da aiki ya kunsa. Mm. tunda cikin su kamar ake dibi akwai ayar kananan kwai haka akwai ƙananan kare. amma in ka diba gani kana iske yar ne wanda zamanto amma arme da shekara sha biyu sha uku sha ɗaya mm. wani bi mai gida ya ta yi kurmi neman kuɗi ita ko yarinya sai ta zo neman aiki ta samu kayan ta sai ta sa cikin gidanta don ka sai iske su wani bi sai an nuna maka a cikin ka ai da miji sai ka zo ka tambasa a cikin ka ai da miji ina miji yake miji ya ta ya ta ya ta kuri ya ta ya ta kuri ya je neman kuɗi shi eh, ma to don ka kaga irin matsalolin da akwai kuma ko ka ce musu su bar aikin a'a ba su bari ba su bari don saboda waɗansu sun zo sun yi aiki sun samu wani kwamzo an tara mai yawa kuma an samu yan canji an sayi takalma an sayi yan tuwafi an sayi kai dai ga tsarba dai da yawa an sayi mm. kuma yan tashi ta gida shikenan sai iske an yi leda babba an zo da ta gida an zo sai hidda wane ga naka wance ga naki ana ana rarraba mm. to wanda sun zo sun ga haka nan sai ce ah, eh amma ma ah, tunda akwai dadi mu mata ya zamu yi to kaga wannan abin ya zan fenomen kenan mm. shine aka sa ido a amma cikin fenomen ya kamata a diba a gani yaya ne za a yi a cukan abu to yanzu kamar da kuke hira da irin waɗannan yaran ƙanana da eh. ake sa su aikin eh. Eh, ayyuka a mm. cikin waɗannan gidaje wato suna aikatau mm. shin da kuka yi hira da su takamaimai na irin matsaloli ne waɗanda suke sa su wato cikin mawacin hali tunda an taɓo mm, misalin kamar fyaɗe da ake musu da ana gallaza musu ana bugun su shin duk sun taɓa bayyana muku waɗannan matsaloli to ka san akwai abubuwan da ya zama mutum baya faɗi akwai abubuwa kamar yanzu an harka fyaɗe in ba in ba gani an kai ba in ba ji aka yi ba wani ya zo ya gudu ya ce wannan abin da an kai bai kyau ba eh aka yi shi wanda aka ma shi baya faɗi baya so ma a sani mm. ko gane ba bai so ma a sani ba lemo ne ma jiya mm-hmm. don sai dai a hakuri shi hakan da cikin gida yana ciwo mm. don irin wani abubuwa duka abu ne wanda ba za su yi hili su haɗi ba in ba yan gida suka jiya ba aka faɗi abin ya zama matsala mhm. eh, amma abin da mun gani dai duka wannan aka faɗi nan talabcin nan ne ya kawo wannan matsala da rashin sani shi kawo wannan matsala da talauci kuma abin da umma ba ya saye zamanto damuna ba ta yi kyau ba duka in ka diba mutane da zamanto suna cikin waje manoma in damuna ba ta yi kyau ba sai iske gida ya wace mm. da uwa da diya duk sun ta nema uba shi ma ya ta nema mm. to kenan kaka take don ka wani abu sai dai kai hakuri da shi kenan Allah kawo sauki ito yanzu ita wannan kungiya ta ku ta Alternation tana haɗa kai ne da wasu kungiyoyi domin yaƙi da waɗannan ayyuka musamman a faddakar da jama'a ta wasu ayyuka daban-daban da kuke gudanarwa tare da taimakon wasu kungiyoyi ko gwamnati haka to lalle dai kai muna mu abin da muke yi lalle lalle gwamnati ka san gwamnati ya kamata ya dauki nauyin wannan abubuwa duka mm. gaba daya mm. amma kana gani waɗansu kungiyoyi eh, suna suna ka nasu taimako kuma bi ana wani taro haka mu kowa da kwashin yanzu na kawo nashi mm-hmm. abin ga eh, sani dan saboda a samu a ciwo kan abin amma gwamnati ne shine kamata ya kawo taimako eh, taimakon zai sa abin ya koma baya mm. da waɗansu ƙungiyoyi masu hannu da shi ne suna su mata taimakon su don saboda a wayar da kan mutane duk wannan abubuwa duka shina faruwa shin wayar da kan ɗin kuna shi ga yara ko ko ga uwayen yara to lalle abin da zan gaya maka don saboda kamar da wannan mun yi ga yaran muna tar da yara wuri mai yawa muna zakkuwa ana koya musu ana ana faɗa musu ma yadda aikin da suka yi ma ana sa su ga hanya suka gare shi kuma muna zuwa ƙauye inda yaran sun ka hoto mm. mu wajen uwayensu mu yi musu wasiya mu waye musu kai suka ga aikin da yara matsalar da yara suna fuskanta mm. ya kamata ne uwaye da masu gari da wanda mutu suna nan kusa su taimaka da saboda yara su tsaya a gida su yi abin da ya kamata mu abin da muke kuka da shi dai su koma lakwal suna aiki lakwal mm. dan saboda yaro in an samu an kare shi dan saboda ka waɗansu waɗansu sun gari su zo sun lalace eh. yanzu akwai matsala amma waɗansu don ka waɗansu zo muna zuwa har ƙauyensu mu tar da eh, eh, mai gari da mutane jama'a mu ce musu kaga aikin da yara suke na suna yi a can amma an fi so a taimaka ma yara wanda gani tun da akwai lakwal ko ina a matsa su yi samu su yi karatu su yi ilimi sai Allah su shida cikin wannan matsala. Tuɓaye ka sunan saurari ku ko suna saurara ku ka? A suna saurara na saboda mu mu da ne ke zuwa can ƙauyen mu ta ce mu iske mai gari mu iske director kin ekol mu gani duk wanda zamanto ya kamata muna haɗa musu amma su da kansu suna nuna suna taimakawa eh. ganin idan shi an ce eh, mutum da ke jinwa bai jin magana. Eh su da kansu suna kamuna wannan kuka na cewa to abin a matsala yawan bi baka rike mutum dan saboda baka ci da shi. Don in baka ci da mutum dole na ka bari ya tafi ya samu inda zai tafi abinci. Kaga mm. matsalar da akwai kenan. Na'am. Ito eh. mala eh, ina ganin ko muna da malama Halima Kallayi. Madam kuna jin mu? Ina jin ku ina jin ku ada. To me za ku kara kan bayanan da bakin sun kai a nan ɗakin magana? To ka san mu kasan musulmi musulmi kuma ana so ya taimaka. Mm-hmm. Abin da muke so kamar in akwai jihar da ta samu kwari aka samu matsala abinci ko karancin abinci ya kamata gwamnati ta bayyana mutane masu iya taimakawa su taimaka ko da baka iya ɗauka iyali guda dai kana iya ɗauka ciki iyali ka ɗauki yara biyu ko uku wanda za ka riƙe har lokacin damana take yake gewarwa a taimaka musu wajen abinci wajen wurin sabka da kuma wurin karatu hmm. amma aka bar mutane a titi dole a yi bara in ba a yi bara sai a je a samu aiki ko wani iri ne ko mai anwani ne ko ma bai anwanin ka dai inda ka samu abin da zaka sa a bakin ka dole ka nemo na abin da za ka yi amma hmm. idan an haɗi aka taimaka bayyana ya kamata a yi ce ma mutane to ga shi abin da ake ciki saboda wannan ba mu muka ma kanmu ba nuhin Allah ne ke ne ya kamata a bayyana ma mutane mutane a gama a kama juna an ce unité mm. national kenan duk wannan taimaka a cikin wannan haɗin kan yake daga mu wanda ke iyawa ni na san da lalle akwai mutane wanda suna da zuciyar imani suna da musulunci sosai a zuciyarsu suna iya ma iyali guda ko mutum nawa ne su ɗauke shi. eh to madan Halima shin ba ku ganin in an ka ɗauko magana ta ƙaruwar al'umma wato batun rigakafi yana kasancewa hanya mafita domin kiyaye wasu yara a nan gaba da zuwa shigowa cikin birane ta yadda ayyuka. Kwarai fa'ada shi ke taimaka amma ka san mu matsalar mu a Nijar in ka ɗauka cikin kashi ɗari fiye da mutum talatin duk jahilai ne. Hmm. Babu babu fahimta inda kamar mutane ne masu fahimta wannan ita ce hanya mai sauki ita ce hanya mafi alheri ga kowa. Amma hmm. da yake mutane ba su da fahimta jahilci ya musu kanta a cikin kai dole kuma sai a hanyar ta a taimaka musu. In ka gani yau an taimaka maka gobe an taimaka maka in kai wani mai basira ne ai ba za ka ƙara nema ba kai ma sai ka nemi hanya. ka nemi hanya kuma sai a gwada maka duk wanda ya nemi hanya aka gwada mashi ba ya bata duk wanda ya nemi sani aka gwada mashi ba ya bin takaici mm-hmm. kenan a wannan zaman da kai ya kamata ya zame maka darasi to mu gaskiya a matsayin mu mutane ba abin darasi inda kana samun darasi bana ba a ba abinci bara ba yi ba abinci kenan ina iya ɗauka wani mataki can daban na'am to mutane cikin rashin basira sai ka gani kawai ah, ana kullum dai ana ana dogara da abu guda ana ta abin ga ana cikin wahala. Eh, to madan cewa ƙasa ta taɓarɓare a nemo ta fusa a can daban. Madan Halima in dawo kan waɗannan yara masu aikatau a cikin gidaje. Wato eh. na tambaye ɗazu Malam Isa cewa yawanci duk yara ƙanana ne 'yan mata. Nakan na tambaye shi shin iyaye da suke turo waɗannan ɗiya nasu ƙanana zuwa waɗannan ayyuka shin akwai tausayi cewa bai kamata ba iyaye su turo ɗiyansu cikin wannan haya amma suke turo su shan su uwaye ma suna tausaya ɗiyansu nasu. to wallahi ka gane na batan basira ne uwaye ba san suna cikin babban haɗari kwanakin ta in ibrahim alzuma yana saurare na wani mutum ya kamu yarinya shekarar ta duka duka goma sha ɗaya. Hmm? tana aiki gidan wata mace. Hmm. yanzu macen sai ta ce mata to tun da abin ga ke yi ka adana mini kuɗi na yanzu da lokaci ya yi. macen bata da kuɗin da za ta biya ta yi ta dika mata sata ta ce ta zo ta ɗauki shika tara alhali yarinya abin da take da a wurin macen ya ya yi shika sassun shika tara saboda shika tara ta kai ta kumsariya ini biyu tana jaye da yarinya yana ta koga bata ci ba bata sha ba ta yi barci sai da inda yadda take aiki mutumin ya ji tausayi ce mata to kakani sai ta ce a'a to in kana so dai ka biya ni da aka tambaya ni ya ta ce ai ni ma yanzu wajen wata na nawa bata biya ni ba kuɗi na a wurin ta ita ke ajiye min aka ce to ki hidda jikar ki tare ki sallame ta to ka hmm. gani kenan aka kwana biyu abin da yi haka nan ma za ta kulla mata sosai cikin hadari suke uwaye kenan uwaye ba san ba dai ɗayan da suke turuwa a birane su yana waɗannan ayyuka suna cikin eh, hadari sosai kuma wani bi kuma wani bi mazan ma wanda matan su suka ɗauki yaniya su ma suna amfani da su suna tilasa musu su yi amfani da su su musu yaɗe ko su musu wayo ko su musu wani abu kaga wannan ma babban hadari ne saboda in yarinya ta ɗauki ciki ko wani abu ya zo a gare ta kaga mutum da nan ba zai hudo bai ce shi mm. gwabcewa zai na'am eh, to ya kuke ganin iyaye ta kamata su yi su su kare waɗannan ɗiya nasu ya a matsayin ku na uwa ya kuke ganin su waɗannan uwaye za su yi babban makariya muka ce a sa yara makaranta nan ne wurin kariya a sa su makaranta kuma a bi sau da kawa in ana bi sau da kawa yarinya ta je bata je ba lakwal mi take kaka take yi a nan yanzu a ci riba abin hmm. amma wai kaka sa lakwal a'a dan dai ni da shi kawai a raba hanya a'a ka sa shi dan gobe zai amfani kan shi ya amfane ka kuma iya amfani ƙasa gaba ɗaya. Na'am. Mada Halima bare in dawo muna tare da ke bare in dawo a nan ɗakin magana tunda ina ganin akwai ƙarin haske da Malam Isa za ka yi shin ka ji dai abin da Mada Halima ta ce. Eh na ji ƙwarai madam da ta ce. Eh ina so in ɗan ƙara kaɗan biskan abin da ta ce. Zancen eh, karewa wannan eh, matsala. Mm. Wadda ta ce kawal a waye ma mutane kanu kwarai yana cikin eh, kawa abubuwan da ya kamata a yi don saboda a kare. Eh, abu na biyu kuma zan kuma biskan sa yara lakwal gwamnati ya ɗoka ma kanshi yaunin cewa yaro duka lakwal ta zama tilis a gare shi kenan bai kamata ba a ce yau mu ga yaron da bai kai ba shekara goma sha takwas ko sha shida ne yana yawo a cikin ƙasar Nijar. Yana titiriti. Madalla. Kenan ya kamata a ce shi na ikon. Kuma abu na uku Shi shine zancen taimako muna da matsala kwarai mu na afirka da mu ta nijar particular ma muna da matsala na wajen taimakon dan uwa to ai da akwai sha'awar can lokaci eh amma yanzu ya ba babu malar zuma babu shi kwata-kwata eh ka duba ka gani yanzu gwamnati kuna ganin president da yau shine nan gobe shine nan duk maular da ake yi kasashen mutanen da ake zuwa kuɗin su ne ake doko ana bamu mu a nan ban mu iya ban mu da yau a Nijar babu ma dan sunduki wanda za a ca gashi dai ko ka dai ka huda hmm. da misali ka zo kana raba ta jika biyar biyar jika biyu biyu a mutane suna wahala <laughs> kana iya <laughs> samun jika ta miliyan ɗari ka ɗauka eh. ka zuba cikin sundukin nan in yaran da aka kai su lakwal aka tsaida su yau a wuya ka iske kauyen da babu lakwal mhm. an sa yaro lakwal ko yunwa ta zo in ma uwa ga ta sai ta yaro a tsaya suna a yi musu kantin da irin wa'annan kuɗin ana ɗauka a yi musu kantin in an yi kantin kenan yaro zai ci ya sha ba zai buje ba zai daga da burji ba mm. amma hallo in ya zan babu zancen wannan ka wa haɗin kai a kama mm. ma da kuma dubarun da ta kamata a ƙirƙiro domin a kare waɗannan to wallahi muna cikin matsala mm. kuma wallahi kasan in aka tsaya ji su mutane su ji kansu ne amma malar zama siyasa ta ɓata mutane ce ce kumban sa in an ka tsaya aka yi lisai kaɗan abin da muke samu a Nijar da ban ce maka wani abu a matsalin dai kawai a ce zakka dai da ake huddawa in yau a ce wani kasashen laraba nan suke mu ma a buɗe wata banki fi sabilillah ka zo ka zuba ana wannan kuɗin a ɗauke su gwamnati na ta yawo kasashen mutane yana zuwa yana zub da eh, mutunci da darajar shi a nan wurin abin da muka samu daidai gwargwado iyaka wani sai dai shi ƙara muna ya isa a taimaka mu wannan da wannan da wannan wani wuri jiya sai ga an taimaka an tawa asiri amma babu wannan kokari mutane sai dai kowa ta kanshi kowa ya san yayi zuba rami a gidan shi ya liƙe ba a kokarin a taimaka wanda ya kamata mutane a ci gaba dan mutane abin da su gane tanke dan uwanka bai ci gaba wanda a kusa gare ka to komai cin da wanda kake gani banza ne mm, sai a yi ci gaba mai gina risha kenan madalla ta banza ce mm. dole ne gaba ɗaya ne zan mu tashi kasan <laughs> mu tashi gaba amma an dan wai mutum ɗaya mutum biyu suke tsammani sun ci gaba ba su ci ba na'am in dai saura suna baya eh to me yasa eh, to ganin ka me yasa ba a koyi da wato idan an ɗauki misalin Najeriya ma inda wato alhazai suke keɓe wasu kuɗaɗe da ake tattara wato miskinai da mutane da dai ba su da ana ba su ayyukan yi ana keɓance suri ana taimaka musu shin yasa eh, mu a nan babu wannan tunani. To shi da kenan kawal matsala duka babba wajen harka siyasa ce dan duk wanda ya zo mu Nijar dai an iya zage zage wanda duk ya zo a zage bai iya ba wani gobe shi zo kuma shi ma ita faɗa mishi a lurke a tsaya a duba mina na a guri abinda muke so ƙasar ta ci gaba mm. kenan dai gwargwado ba a tambaye ka wani abu abinda kake iyawa ka bada mm-hmm. to mutane ba su da wani fasa ganin kake in ma yanzu wannan gwamnati ban tare shi in yi hiddo magana ba a ta mm. dan cewa za a yi shi ya gyara siyasar ce mm. na biyu kuma akwai matsala handama da muke dan ganin kake ka zuba kuɗin ka wani katon ba ya canye abin da aka ce a yi ba za a yi shi ba mm-hmm. kaga babban matsala ce mm-hmm. na amma in aka sa an Allah ya sa mutane suka samu wayewa kai an ka ba su tabbat abin nan da zaka zubawa fi sabilillah kuma ga abin da za a yi da shi a nemi mutane a dalle ba a rasa a cikin kasan waɗanda za su tsayawa su kula da waɗannan kuɗin a yi resansi ka jiha bana an yi abinci bai yi kyau ba a nan filinge a nan tera a nan ina nisa a ce to abu na harin da za a yi duk yaran da Allah kwalkinin su yayi inda adda kantin a yi inda babu a yi wa'anga kuɗin a je a kai a aji a zuba abinci a zuba za ka gani a shekarar nan Da yawa ba za su zo birni ba mi mhm. zai kawo mutane birni in kana da abin da za ka ci kasha wallahi haka ne to shine babu ko kuma a taimaka in eh, me ake ce ma wanga culture de contre saison ne noma rani noma rani za a yi a ba da ƙarfi bisa gare shi za ka ga mutane da yawa samari da yawa ba za su komowa ba amma gwamnati ɗin bai ya iya gwamnati ɗaya bai yiwuwa shi ɗaya yi abubuwa duka Don bu in yawa an ce ba ya mai dama dole ne sai yan ƙasa waɗanda suke da daidai gwargwado kowa ya rika badawa wato masu kuɗin su masu kawo tasu gudunmuwa ba a jera yara mabarata ba ko yan aiki a jera su bakin hanya ana ba su ɗari shi dai a gaisa a ce wani yana taimakawa su rika tausawa eh, balin dawo kan kungiyar altan eh, malam zibrina shin muna ganin mun kusa zuwa ƙarshen wannan muhawara tamu ya kuke ganin waɗannan matsaloli na aikatau na yara ƙanana za a iya magance su kwata-kwata a wannan ƙasa mu shin wata hanya ce gare ku a wannan ƙungiya ku. to lallai dai kai mu babu wata hanya da za mu ci a yi kamar wadda malam ali ya haɗi haka dai ne ya kamata a lisawa a gani don saboda akwai matakin da kamata a ɗauka amma sai gwamnati ta sa hannu a ciki da in gwamnati ba sa hannu ba akwai matsala don saboda mutane kamar wadda aka nuna na gwamnati ya zamanto ta yi kira da akwai misala population akwai wanda zumunto suna eh, kula da gajeyu su ne za su lisai su gani wace jiha ce ta matsala irin wannan aiki hmm. ai an nuna jiha o jiha filinge akwai wannan aiki yara kanana wanda ga hitowa hmm. wajen wallam akwai yara suna hitowa to me yasa wannan jiha ce suka yi zakwa babban birni nan hmm. na nan yamai shine kuma ta ai lisai a gani me ya kawo wannan matsala in an kai in gwamnati ta sa hankali an ka diba aka gani lokacin da za a za a lissahi a sa abin da kamata a yi kamar wadda alai ya wannan aiki na noma rani shi ma sai a sa hannu a ba a ba da jari gwamnati ta sa jari kuma masu hannu da shuni su masu kana su taimako don saboda wannan aiki a bunƙasa shi idan ka bunƙasa shi kuma a diba a gani yan yara masu zuwa lakwalli na a san kantin kin ya kamata a yi musu kantin kantin wanda zaman su za su ci abinci mm. kuma na ka taimako wanda zaman to na da hannu da shi shi na ka cikin kantin kin in ɓosho na za a sayo a ka ɓosho a raba ma yara suna suna sa suna zuwa lakwal sai ka iske wanda ga zuwan nan in sun gani hakan ne ba su ba su bari eh, to baya ga haka me yasa su mutane da ke ɗaukar waɗannan yara ƙanana tunda sun san da yara ƙanana ne kuma mutum ya san da ba ba ya ɗauka kaɗan shi ya rika sashe waɗannan ayyuka masu eh. tsananin wahala ga eh. yara tun da ƙarhin su bai kai ba eh. me yasa gwamnati ba ta ɗauka wasu matakai na hukunta irin waɗannan mutane abin da ya zamanto in ka duba ka gani kamar wannan mutane su mara kan suna gani kamar taimako na sukan suna yi suna gani kamar taimako na wanda ya zamanto bai da abin da zai ce gida kuma waɗansu hmm. uwayensu ne ke kawo su ce irko sai mu gore sai mm, eh, wato Allah ku diwa mun yaron nan eh yaron nan ku bar shi nan cikin gidan nan shi na muku dan aiki aike ya samu abin da abun ya ci to ka gani wani ma ma biya ci ake ba kungiyar ku kenan wani aiki ne na ta kenan idan mutane suna irin wannan tunani na cewa suna taimaka ma waɗannan yara alhali kuma shekarun su na aikin bai kai ba yo gashin gwamnati ne kawo wannan mana in mm. gwamnati bai gashe ba yi wannan ba yi yiwa mm. amma abin da duka gani ya shigo cikin ƙasa akwai dalilin da ya kawo shi in babu dalili abu bai zakko haka nan ga hili donc in ya kawo shi gwamnati ne kuma ta riga sa idanu suka gare shi kuma ta kira ai gwamnati tana da partner da yawa wanda zaman za su ci a muna da matsala waje kaza ya kuma a taimaka mu waje kaza mm-hmm. don su ne za su yi wannan kira mu kungiyoyi mu taimaka mu gwamnati ne muke yi mm-hmm. mu kan kanmu ma in gwamnati ta ba mu ta ba mu abin da zai sa mu taimu aiki suka ga wannan mm-hmm. za mu yi shi za mu yi shi kuma za mu sa a kare yara da yawa cikin wannan kunci da suke ciki eh mana to ganin wannan matsala su yaran da kuke kusantowa wanda suke aikatau dinnan idan nan kuna ganin su kuna wayar da kansu eh. shin a nan gaba wani hange ne za ku yi na ganin cewa kun bullo da wasu hanyoyin da za ku kare waɗannan yara bayan wayar da kansu tunda wayar da kansu shi kaɗai na taimakawa. To lalle dai kai kasa an ce in duka eh, kunne ya jiya. Jiki ya tsira. Jiki ya tsira. Na'am. To jiki ya tsira uwa yaran gaban kansu da uwayensu su ne za a yi ma wasiya wa zai sa su abin kuma da masu gidajen su wanda zamanta suna kamin da su ya kuma su kula da yaro duka yaro <laughs> ne in ka kula da yaro yaro naka da na wani duka yaro na ba ai ba manci biskai ga yaro hmm. to ya zama to abin da za a dibi halin mutane shine duk abin ka gani ana cawon gani mai kyau ne ba mai kyau ba ne halin mutane kuma ka duba hmm. in ka dibi halin mutane ka ga abin ga duka mai kyau ne suka suna yi to kenan duka abin nan in mutum shi na cikin shi don kwarai ne hmm. amma halin mutane bayyana ma zuwa kowa da kowa mai kyau yanzu dai matsala kenan rashin abu ne yake sa a nemi abu rashin abu ne ke sa wannan matsala ta zo in akwai shi da abu ana rage abin ga matsala rage ne ake ba ƙara da kai ta kwata ba. Eh. Eh. eh to bari in dawo malam eh, ina ganin Hajji Halima kuna jina ah, Halima ta ta kenan bablai malam Isa kaji abinda malam Zubiri ne yace inda magana Zubiri ta dan bani tsoro zan cewa ya ce masu sa waɗannan yara aikatau wato a nasu tunani suna taimaka ma waɗannan yara ne shin taimako ne fi sibilai. Eh to ba a taimako ne amma kawal ka san mi ake cewa in kana son ka mi ake cewa ka kwatam ka gyara abu mhm. sai ka samu hujjoji don ka gyara shi mhm. amma su kan kansu sun san ba taimako ne ba don ba a ca babu taimako a ciki don wanda bai da abin da zai ce kai kirawo shi ya zo da ja a lokacin da ina tani in suka zo a garin ga zan kun zan da na suka ca a ba su ɗari uku da abinci su dai matsalar su abinci da kuma mm. kenan da kuma ɗari uku da a ba su kenan in kai haka nan sevir ka taimaka mishi tun da mutum ne ya zo bai da yau ga shi zai ce sha ya wanka a wurinka amma biskan aikin da kake sa shi kai kan kasan kana muzuna mai irin wulakancin da kake sa shi yana yi kai kan kasan baka so a yi ma ɗanɗanka kuma ba za ka yi ma ɗanɗanka ba baka so a yi ma ɗanka kuma bai kamata ka yi ma ɗan wani ba a game da wato zancen aikatau yara ƙanana kenan a wannan ƙasa ta ta Nijar da ke ci gaba da kamari duk da ƙoƙarin da magabata suke yi da ƙungiyoyi suke yi na ganin waɗannan yara an an daina ɗauka su ga aiki kon haka ɗin a yi ƙoƙari a tura shi makarantu shine gurin da magabata da ƙungiyoyi suke ƙoƙarin wayar kan jama'a na cewa yara inda ya kamace su shine makarantu eh, su ta su nemi ilimi ba maimakon ba a zo ana tilasta su ayyukan ƙarhin da suka fi jikinsu da shekaru nasu ina fata wannan muhawara ta yau za ta taimakawa na ganin cewa uwayen yara sun daina turo uwayen ɗiyan nasu cikin wato mayan birane domin irin waɗannan ayyuka a cikin gidaje wato aikatau wanda ba zai taimaka ma makomarsu ba ta gaba a madadin duka bakin da muka kira da suka bayyana ra'ayinsu kan wannan matsala ta aikatan ƙananan yara a cikin gidaje mun samu wato halartar uh, malam zibri na hamani na kungiyar altan a cikin wannan mahara ta sido kalangu da kuma malam isa alu aye wato masanan zamantakewar al'umma a cikin wannan mahara kuma kai tsaye kun je madan halima jido ta wannan bangaren ma'aikata ta feb da ke kare ɗiya mata da yara ƙanana a cikin gidaje a madadin duka malaman da suka ta ne gabatar da wannan muhara ne mamma adan ke ce da ku sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu.